بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحده لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين yace abin kunya ne fir'auna yana cewa ana muslimin kuma kana cewa ni a to you is a to me ko sai kai ka dage kai ne fir'auna yace wa ana min al muslimin baje-baje ka taba ni ka ko yana da ayoyi ayoyi dozin kaza wallahi yake ka wa ana minal muslimin muslimun muslimin muslimin muslimun al'ana wa qad asaita qablu wa kunta al mufsidin fa in rana ta yau kenan in yau ashura ne ko rana ta gobe Allah ya halakar da fir'aun a irin ranar kuma abin da ya biyo tarihi al-husayn ibn al-imam ali ibn abi talib shine abu abdullah al-husayn dan uwan shi al-hasan shine abu muhammad to dai dai irin rana ta ashura aka yi ta'addanci ga jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yan ta'adda sun saba ta'addanci a ko ina yan ta'adda ne mun san su kuma Allah mai imanu kaka ya karrama mu shahada inda magabata makware kashe su ake yi domin an kashe ni sai me ba komai kuma ka ji tsoron mutuwa Allah ya mutuwa za ka yi wa inna al-mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alim al-ghayb wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun muna nan cikin littafin fadilatu shaykh Uthman ibn Fudi rahimahullahu ta'ala mai suna kitabu tawqiful muslimina ala hukmi madahibul mujtahidin alladhina kanu min ahli sunnati al-muwaffaqin mun zai akan mas'ala ta goma wa amma al-ashiru alladhi huwa hukm al-khuruj an jami' ina hukuncin mutum ya faddare ba ruwan shi da kowace madhaba malai ce fa huwa annahu haramun wannan haramun kuma ka duba madhabobin ba guda hudu bane kawai ba malam yana gaya maka ba madhaba hudu kawai muke da su ba akwai irin su na sufiyanu thauri sufiyan ibn uyayna muna da irin su ishaq ibn rahuya muna da imam al-auza'i muna da lais ibn sa'd kaga kenan mazhabin suna da yawa kuma kallama kalla ma ka samu wani hadisi ba ce sai ka samu wani daga cikin a'imman nan yayi fatawa da shi to a cewa dukka gaba ɗaya ka fita daga wayannan Ba mala ce fa huwa annahu haramun haramun amma zai wahala ka samu wata mas'ala face sai ka samu wani limani daga cikin a'imma ya fatawa da ita kai ma ce bal fiskun da wannan fasikanci ne ba لأنه خروج لأنه خرق الإجماع ومن متن يكيت إجماع مالمي وفي الشافية لمحمد طبوغي والابتداء بواحد ما حق ورغبة عن الجميع فسق والابتداء بواحد ما حق kai koyi da wani daga cikinsu tabbas ne gaskiya ne wa rabbatun anil jami'i fisku amma ka ce ka bar dukkan mazahib ragbatun an in an ce ragiba an shine a'rada an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar ragiba an sunnati to balai zamani duk wanda yake amfani sunnar manzo Allah wallahi baya tare da manzo Allah kowaye to ka duba Allah bai gima da kuka ce wa man yarghabu an millati ibrahim an in ka ga ragiba an bana na kauda kai ke qala kisa da ibrahim araghibun anta an alihati ya ibrahim don kenan dole kasance dai ko hadisi ka dauka zaka fatawa da shi to ka duba cikin malamai waye magana da irin wannan kare zama kai kadai ne kawai ka dauki hadisi yana kuma sai ka dauko hadisi mansuhi saboda baka da kai ka duka duba ya fatawa ulama da wannan sunan tirmidhi yake da miza in ya kama ka hadisi zai ce wannan hadisin wane da wane da wane da wane suka yi aiki da hadisin wa amma alhadi ashara mas'ala ta goma sha ɗaya alladhi huwa hukmu iltizami iltizami madhhabi mu'ayyan kalizimci madhhaba ɗaya ta kamaimiya fi madhhabi imamina maliki daga shekhu Usman bin Fodi yana bin madhhabi imam malik bi madhhabi imamina malik radiyallahu anhu khususan mana a cikin mazhaban ka ce kai ka fi ɗaukan maganganun ibn rushd ko kuma ka fi ɗaukan maganganun al-imam ko ka fi ɗaukan maganan ibn al ko kuma ibn abdulbar ko al ko ga sunan dai ibn al-qasim to mana ce hal yajibu amla shin wannan dole ne ko ba dole bane wani ce faƙar taƙaddama an na izzar dini afta bi annahu la ya ta'ayyanu ala al'ammi izzuddin ana ce mai sulfanul ulama ya yi fatawa kan ba lalle bane ne akan wanda bai iya ba shine leman kenan idan qallada imaman fi mas'alatin in kai kwaiko da limami kamar ma malik wata matsala an yukalli da hufi sa'irin masailin gina a ce kuma lalle sai ka ta shi a sauran matsaloli da aka yi sabani ba lalle bane li'annan nasa min laduni sahaba don mutane tun tun tun tale lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila an zaharat al madahib har ya zama mazhabobin sun bayyana okay to ashe sun sabai mazhaban masu ke bi mazhaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasaluna fima yasnahu lahum ulama mana suna tambaya cikin abubuwan da ke bujuro musu suna tambayin zuwa al-ulama'a suna tambayin malamai al-mukhtalifina kuma malamai daban-daban daban dole ka samu sahabbai za su zo gurin sahabbai yan uwan su yi tambaya amma idan an gaya musu sunna sai su bar wancan fatawan su dawo me akwai asar na abdullahi bin mas'ud mun sha karanta shi wasu ne suka zo suka tambayi abu musa lashari fata malam tana da tambaya ne akan gado mutum ne ya rasu ya bar yar shi da jikar shi da yar uwar shi kuwa da uba daya abu musa ce to ai ya tana da rabi jika ko azi ba ta da shi yar uwar shi kuma uwa da uba daya tana da sauran rabi amma ce dai ko ku je wurin ibn masu ku tambaye shi zai mummuta ba irin yadda na gaya muku shi ma haka zai fada ana zuwa gurin ibn mas'ud aka gaya mai sai ce laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin in akhadtu bi qawlihi wa taraktu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam in dai na dauki magana abu Musa na bar magana Allah sallallahu alaihi wasallam na bata ban kasance shi shirin ba zan yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bint ya ta mamaci za ba ta rabi jikar mamaci za ba ta ɗaya bisa shida wannan shi ne suke ce mai asulusu takmilatar sulusai ne ina ba nan takmilatar sulusai mana shi yake cika maka tuwo ba tiri don baka gane baka sa shi a faifai ka gani 1 over 2 plus 1 over 6 LCM is what 6 2 into 6 3 3 times 1 3 plus nawa 6 into 6 1 1 times 1 1 to 3 plus 1 4 over 6 ya ka ce two here 2 into 4 2 two into six number wannan dogon lissafi ne malaman ga tintin suka gama ko ya ce maka wannan sudusin ya ce maka takmilata thuluthai ne an gama an gama an gane masu din ma daman ina ka jiro shi larabci ya ka jiro shi amma sai muka yi sake kuma yau 1 plus 1 1 monkey plus 1 monkey da sawaka da sawaka mana karantar da 1 monkey plus 1 monkey 1 sura plus 1 sura 1 raka plus 1 raka 2 raka. sai ka haɓutar da abubuwa da yawa yi fajiri salatu subhi salatu ne ga na kulkuli nan barkati salatul musafiri yi 1 raka plus 1 raka sai ka yara sun gane mas din ko sun gane me sun gane hadisi sun gane fiqh sun gane qur'ani to kaga sahabbai tun ne suna tambayoyi kuma malaman daban-daban to mun ji ibn mas'ud ya ce ya tana da nawa rabi jika tana da nawa 1 over 6 abin da ya saura shine da yawa sai aka koma gurin abu musa sai aka gaya mai sai la tas'aluni ma dama hadha al-habru fiku. kar ku ƙara tambaya ta matuƙa wannan babban malami na shi kaga ya barbata wanshi ya dawo kan sunna sha Allah ma sha Allah kuma min ghairi nakirin min ahad ba tare da wani ya musu inkari ba shi ibn mas'ud ce to me yasa kuka zo gurina ku koma gurin shi ga mu قال لأن من جعل المصيبة واحدا لم يعينه وكما أنت إيه وده داتي أتكلم على ما يبتدئني waye ya dace din a cikinsu shin abu hanifa ne ya dace in an ce duka mutum ɗaya ne ya dace abu hanifa malik imamu shafi imamu ahmad to waye ya dace a cikinsu allahu alam duka kaga kenan ba lallai ya kasance duk abin da yake mazhabar ahmad bin hanbal shi komai daidai ba ne. wani lokaci zai zama a gurin malikiya shi ne daidai wani lokaci a gurin shi ne daidai wa man qala kullu mujtahidin muslim amma wanda zai ce duk wanda zai yi shihadi ya dace wannan ma magana ma ba ta taso ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hakama al-hakim fashtahada fa fa akhta'a falahu ajrun wahid in ya kuskure nan lada ne in ya dace nan lada ne to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shihadi yana dacewa kuma yana me don kace duk mai shihadi ya dace wannan kaga magana tana bukatar dalili to fala inkara ala man qallada bis-sawabi to shi ba za maka ingari ban ka dace ka yi taklidi ka yi kwaikwayo da shi a cikin abin da ya dace da to malam dai abin da yake so ya gaya maka shine ba lalle ba dole a ba ta imam malik ka ce lalle lalle sai madhaban wani wa qala al-qarafi al-imam al-qarafi shine wa ahmad ibn idris ibn abd al abu al-abbas al-misri an haife shi hijira tana 626 mun wuce shi a cikin halin masai ya ce kama fi sunanin muhtadi na lilmawa in aqada al-ijma'u malamai sun yi ijma'i ala anna man aslama ce duk wanda ya musulunta shi sabon shiga musulunci ne to falahu an da qawla man sha'a bi ghairi hajrin to kawai kwaikwayo da duk wanda yake so a cikin malaman nan ba tare da restriction ba ba ce to a kan murkon gaskiya sai mazhaban malikiya kawai ba a gane kamar yadda mutum zai shiga musulunci ne kuma sai a ce mai a'a lalle lalle sai dai ya zama dan kaza sai a bashi wuridi cewa ba lalle ba mu ba fita a ɗariƙar mu ba a bauta ɗariƙa to saboda me su sauran ba waliye ba ne hmm? sai ka ce mu ba a haɗa waliyan mu ba waliyan su da waliyan to manzo Allah ne da wannan atu kuma in kuntum sadiqin an gane a ce a a mu ba hada izalar mu da wata izala to su sahabbai wata izala A yi atu kuma in kuntum sadiqin to kaga ce wanda ya samu shi ya shiga musulunci a ce bai ba zai hada wani abu da wani abu ba wani ce falahu an yuqallida qawla man sha'a bi ghairi hadirin mai mai ba tare da takura ba wa ajma as-sahabatu sahabbai sun ijma'i ala anna man istafta Aba Bakr wa Umar wanda zai tambayi Abubakar da Umar radiyallahu anhuma wa qalladahuma kuma ya koyo da Abubakar da Umar to falahu an yastafti Aba Hurairah wa Mu'adh ibn Jabal wa ghayruhuma ya halatta ya tambayi abu huraira ya halatta ya tambayi mu'adu bin jabal ya halatta ya tambayi ghairahuma ya tambayi wasu da kuma min ghairi nakirin ba tare da wani ikari ba don har sahabbai za a yi tambayin wani a zo a tambayi wani to mu ko ba me mazaban su mazaban mali suke bi ko mazaban abu hanifa faman idda'a rafa'a hadaini al-ijma'aini to duk wanda yace babu wannan ijma'in fa alaihi dalil mala yace hatu burhanakum in kuntum sadiqin mas'ala ta goma sha biyu alladhi huwa hukm al-intiqal min madhhab ila madhhab fi mas'alatin fi mas'alatin fi madhhab imamina malik mas'ala ta goma sha biyu shine kai intiqali ka ciru daga madhhaba zuwa wata mazhaba a wata mas'ala ta gamaimiya fi mazhabi imamina malik radiyallahu ta'ala an amma zan yi mazhaban imam malik an hususan misali mun taba bada misali wajen wanda bai samu ba ba bai samu abin taimama ba ai akwai maganganu guda salli wa yaqdi magana ibn al-qasim ce kai sallan karama aksu ma qala malik imam malik ce bara kai sallan ba ba za karama ba wa asbabu ya ƙazi magana ta wa asbabu ya ce sai dai kai mai karama amma ashabu bai ce sai dai kai sallar ko ba za ka rama yanzu magana ma za ɗauka sai ka duba wanda ya fi inganci kawai maganan ashabu nan ya fi dukkan su inganci to shi ne ce ba hal ya juzu amla ya halatta ko bai halatta ba misali kaban a madhaban ba sai ka yi intikali a madhaban imam da ya samu kula تردد خلاف اذا كتشرود غن مذهب حكومه مذهب واحد كتشرود مذهب امام مالك فما فهمت ابن القاسم كو كبر مغن امام مالك دوكي مغن اللقب يا هل تقوبي هل تبع فقد قال الاجهري كما في الزهرات الورديه في الفتاوى الاجهريه لعبد العالي اما تقليد المالكي للشافعي آه، انتقال من مذهب الى مذهب ila madhabin akhar mali daga malikiya ka koma shafi'iyya wajen ma madhaban kenan to amma taqlidul maliki li shafi'i masalan mutumin da yake bin mazhaban malik sai koma mazhaban shafi'iyya yaya wannan matsalar ta halatta fi mas'alatin aw mas'alata kamaniya zai ma da ce fa fiha thalathatu aqwal akwai maganganu uku kama zakarahu al-qarafi fi sharh masu mahsuli kamar da imamul qarafi ambata aljawazu suka ce ya halatta babu komai na biyu wal man'u amma me dalili yana da kyau ya kasance a samu da littafin halil muslimu mulzamun bittiba'i madhhabin mu'ayyanin min al madahib al arba wai shin ma dole ne sai ka wata mazhaba a cikin mazhabobin guda sai ka bi wata mazhaba ma tambaya sunan littafin kenan kawai to ka tsaya mana zafin kai to ka shi malam kawai littafi masu gudun yayi dan zafin kai to sai ce at-taqlidu li madhhabin mu'ayyanin min al-madhahib al-arba'a laysa wajibin wala mandub kazo da karanta to da karkai zafin kai to in ka gama zafin kai gaba ɗaya, sai kuma a zo a zazzage maka abin da ya ka samu kai dan zafin kai ne kawai wa Allah ya turo mana an an ce yanzu kawo kawo kawo da mini kirkita wa sunna ba ka da shi ba ka da shi kuma me kake karanta a kiran sallah ashhadu anna cikin sharhul tarqi shi wa kenan al-ujhuri yace jaizi ne wanda yake bin madhaban malik ya bi madhaban shafi wanda yake bin madhaban shafi ya bi madhaban wa malik ha to shi ma shafi din ba dalibin imam malik bane to kuma ya yi ishihadi sai ya karance fahimtar shi ta sha bamban a wasu mas'aloli da mazhaban imam malik dalibin shi ne shi kuma imamu Shafi'i malami yake gawa imamu ahmad bin hanbal al-imamu abu abul hasan al-hasan muhammad ibn al-hasan shaybani dalibi ne ga abu hanifa kuma sai garzaro ya karatu a gurin imamu malik bal ma yana da riwayar muwatta muwatta da riwayar wa muhammad ibn al-hasan shaybani bazan ku kana da ita ba wata ran sai da ko nuna maka riwaya a can ba ka jiwa haddathani ya sai ce haddathani muhammad ibn al-hasan to me yasa ya bar gurin abu hanifa zo gurin imam malik karatu ko me yasa imam malik bai kore shi ba hmm kamar da mu ka wata makaranta ka koma wata makaranta sai a kore ka me yasa ake haka a ba na amsa me yasa me yasa imam malik bai kori muhammad ibn al-hasan shebani ba kaga shi duka gudu ne zafin kai ne kawai sai ma da yake cewa lakin bi shurutin thalathatin amma da sharuda guda uku Allah ya jima'a bainahuma ala sifatin tukhalifu al-ijma' kada zo ka hada malikiya da shafi'iyya akan madhhaban da ya saba mai jima'i malamai kar ka dauko sauki sauki sauki ga zo ka hada yace kamar tazawwaja bila waliyin wala sadaqin wala shuhud kamar da yake duk ba waliyi ba sadaki ba shi auren iskanci kawai ke auren mutu'a kawai ce ya samu yarinya kawai ta zama matar shi Allah sawaka irin da suke auren mutuwa kuma suna ce wai wai Aisha mazinaciya ce uban kuturu yayi kadan kaji uban kuturu yayi kada ka zagi mana kowa kuma ka ce ba za mu gaya maka ka yi sako ba uban kuturu yayi kada a bakin ranmu ba kai kake tsoron mutuwa ka zagi mana uwa uwar ne sannan kuma ka hana mu magana ina karyar da shi a wannan an dubo wanda yake tsoron mutuwa ya tashi ya tashi fita ya tashi fita kawai baka san me me ko ya ya ko goma hane shi ba tashi ka fita kana tsoron mutuwa Allah ya karrama mu da shahada kuma a masallaci awa dan shi'a ku da yayi yawa sosai ka zagi uwar muminai kuma ka ce a yi shiru uban kuturu ya yi kaɗan na ce ba an ji wannan kuma uban kuturu ya yi kaɗan kuma dole dole samari su zage zanze duk wanda ya ku karye kafafuwan shi in an karye kafafuwan mutum biyar goma yana ga abin za a yi ruwa ka zagi mana uwa uwarmu ka zage ta kuma ka ce mu yi shiru awa jama'a ce wanda zai zai aure babu wali babu sadaki babu shedu to kaga wannan ya saba wa ya ya'taqida fi man yuqallibuhu al-fadla kuma kada ka yi tigadin wanda kake bin shi shi ya wancan an gane inna akramakum inda Allah atqakum kuma kada kasance kana bin sauki sauki sauki ne sun maƙalar jihuri wa huwa yufidu tarjihal qawl bi anna da jaiz sannan al yake cewa yana rinja da cewa ya halatta wanne ke malikiya ya bi wa shafi'iyya ko kana shafi'iyya ka bi wancan babu laifi ثم قال وقال القرافي في bin ahkam. بالأحكام في تمييز الفتاوي ahkam. alladhi alaihi alfutiya fi madhhab malik wannan fil kitab musamma bil ahkami fi tamyiz al fatawi wal ahkam idan da mazuwa nan kenan bil ahkami fi tamyiz al fi mas'alatin akwai maganar cewa ba a yi haka wanda yake mazhaban malik ya bar mazhaban shi ya koma mazhaban shafi'i imtina'u intiqalil maliki bi mazhab shafi'i fi mas'alatin a mas'ala ta kamaimiya وكذا انتقال الشافعي لمذهب المالكي haka nan ma shafi'i ya koma mazhaban ma ba a yi lakin kalamu fi shakin tarbi yaqtadi anna ar-rajiha khilafu hada sai dai maganar shi din a cikin tarbi ya saba wannan ce ya halatta wanda ke maliki ya bi shafi ko shafi ya bi maliki babu ne wa huwa al-muwafiq lima waqa ibn al-qasim rahimahullahu ta'ala wannan shine abin da ka samu ya dace da ibn al-qasim abubuwan da yake da magana imam malik amma sai ya saba mai imam malik ga masalan da na karanta yanzu yi yusalli wa yaqdi aksu ma qala malik shi ma malik sai ba zai sallan ba ba zai rama ibnu ya yi sallan ya rama contrary ma gaba daya fa innahu afta abdul majidi a ah? afta mene abdul majidi بأنه أفتى عبد المجيد حلف حلف بالمشي إلى مكة وحلف بالكفار بكفارة اليمين وقال إني أفتيك بقول الليث إن عدت لم أفتيك إلا بقول مالك بلزوم المشي إلى مكة انتهى معناه ينا فتوى بأنه أفتى عبد المجيد عبد المجيد فتوى zai zama halifu alhalifu amma kamar larabcin bai zama mustaqim ba halafa bil yau in zai zama halafa bil ila makka yayi rantsuwa sai ya tafi makka da kafa Wahani hanitha kuma sai ya gagara sai ya karya rantsuwa to sai kaffara bi kaffaratil yamin to shi abdul sai yake cewa wa ƙala inni uftika bi qawli laifi. to ni yanzu fata wannan na yi maka fatawa ne da laifi bin sa'ad akan cewa tunda da kayan rantsuwa yaya shi kenan ka kaka da na kai kafaratul yamini amma fa in utta in ka sake dawo da irin wannan fatawar lam uftika illa bi qawli malikin bi nuzumi al-mashi ila makka sai ka je ba wata kafara sai ka je to kaga nan kenan ana lura da sauki sauki kenan ita wa في الفتاوى الجمهورية لعبد العالي سئل الجمهوري عن التقليد في نازلة من مذهب من مذهب غيره إن يكسن شيء أقول تم سابور مسألة تصور عن التقليد في نازلة نازلة شيني سابور مسألة لأن بكر عبد الله أبو زيد أنا النوازل إنما نفقه النوازل معناه سابقون مسألة لسكيزوها in an samu sabuwar matsala, to shin ya halatta min madhhabi ghairihi at-taqli fi nazilatin min madhhabi ghairihi am la ko bi halatta ba misali sabuwar matsala ce sai mu ciro daga madhaban malikiyya sai mu koma madhaban shafi'iyya Amla يجوز أم لا فأجاب يجوز تقليد المذاهب في النوازل إن سابوا mu تزموا shi a ƙasa. sai mu garzaya ya yi aro bi sharti Allah ya talaffaqa kada zama dai kana talfiki talfiki shine ka kamo nan ka kamo can kawai kana har haɗe kenan kada kasance kullum haɗe haɗe haɗe haɗe a amma dai matsala ce cikin nazila sabuwar matsala shi nan sai ta aro da gurguri kamar mu makabartunmu ne a garin jos ba tsari ba komai da sai mu kubo daga bauchi To sai mu je azarama mu kubo sai mu je mu soma sai mu kobo sai mu nasu ya fi mu tsari sai mu je barna ma mu aro sai ga nasu ya fi mu tsari ka je ka duba ya wato sai yake jama'a